Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kulwa kashi na bakwai. Jin kalmar da yaron yake faɗi ya tabbatar da Malam Garbati warin me ya ɗaga masa zuciya. Jikin garu ya jingina ya fashe da wani irin kuka. Nan ya so mai cikin zuciyarsa. Haka zai ci gaba da rayuwa cikin wannan uba har ƙarshen rayuwarsa saboda bashi? sai yake kuka, hajijiyoyin kansa suna bayyana saboda tashin hankali tare da damar cin bashi a rayuwarsa. Tsoho, kana damu mu ba. Nan daga gamu, ba mai son zaman nan, amma haƙuri muke yi. Ufan Malam Garbati bai ce da su ba, sai toshe hancinsa da yake, yana mai ci gaba da damar cin bashi da ya a rayuwarsa. Kusan tsawon mintuna talatin ya dauka yana zubar da hawaye, kafin ya takaita da hawaye. Rinsa idan sai, take fuskokin Umma Habiba da Kulwa suka bayyana a cikin idansa. a hankali ya buɗe ido hawaye masu zafi suka sauka Allah kana gani sai za ka kawo min ɗauki cikin wannan hali da na tsinci kaina ban ajiye ba bari na ɗauka ban sanya zan yi na biya wannan bashi da ke kaina ba ni zancen wanda bai san fito fili ba yanzu saboda bashi suka kawo kanan tsoho kai mutane ba su da imani hankalin malam garbati bai tashi ba sai da ya ji kiran sallah ya duba bayan Allah da suke tare ya tambaye su batun sallah suka ce sai ran da ya fita zai haɗa. wannan abu ya tashi hankalinsa matuƙa babban abin da ya hana su cin abincin da aka ba su wanda ko da magi bai samu ba sai uban ya shiri shinkafa ce a bushi kuma a caɓe da alama komai ba a saka mata sai yan wajen ne suka cinye idan na fita daga gida wurin hawa motar kura ya nufa yana zuwa ya ci sa'a shine na ƙarshe mota ta tashi tafiyar mintuna suka iso da sauka sa mota ya tambaya aka yi sa station ɗin da malam garbati yake sun sha artabi da su sosai hasiri ba su cin hanci kafin su amince da za su basa ga malam garbati Mamman ya ba su kuɗi kan kar a rangwanta masa ko kaɗan. Kuma ka abu kowa ya gansa da tabbacin taka zai cimma burinsa. Malam Garbati na rakuɓa jikin garu dan san da iso jikin kofar cikin dalili da rashin mutunci yake. Kai tsoho, fito an zo wajenka. To ka an yi wa Malam Garbati albashir da shiga aljanna. Haka ya ji daɗin zancen mutum. Ko ba kuma zai samu damar da zai yi sallah ya kai kansa gaban mahalicci. Malam Garbati na sa kafarsa a wajen sallin ya ji wani ni'intaccen iska Hassan ya dumshe idansa na wadatuwa da haske saɓanin ɗakin da duhu ya yi masa yawa nesa jikin kanta inda ire ke zaune ido biyu suka yi da ido mamaki da al'ajabi ne suka kasa ɓoyuwa kan fuskarsa iro ya kira sunan a ransa a iya saninsa babu wata alaƙa da taɓa haɗa da iro shi ya taɓa nema a wurinsa ya hana sa ya bi da rashin mutunci to me kawo sa. iro fuska a sake yake duban malam garbati wanda yake sake jin ƙarfin gwiwa cika burinsa yanayin malam garbati ya tabbatar masa yana cikin hukumar da zai so fita wurin nan da gaggawa kallon malam garbati sosai ya ce na san kana mamakin zuwa na gunka ko malam garbati ya ɗaga kai alamar e gefen sai nuna masa da hannu ya ce ka zauna alkhairi ke tafi da ni gunka malam garbati jin alkhairin da ya faɗa ya saka shi jin nutsuwar zuci kaɗan ya zauna gefen bancin da ire yake zaune ire gyara murya ya ce kamar yadda na faɗa maka alkhairi yake tafi da ni shine bashin da ake bin ka zan biya maka duka har da jari zan baka kama sana'a wacce za ka riƙe kanka da iyalinka ka daina cin bashi malam garbatuwa kewa shi yana kallon ira tamkar mafarki yake jin zancen kowa a ƙauyen ya san yadda ira baya san fitar da kuɗi kowa ya shaida sa da rowan masifa shi ne zai biya masa bashi lalle Allah miji roƙon bawa addu'a da yace Allah ya kawo masa mafita Iri ka tsaye tunaninsa da cewa amma da sharadi ɗaya malam garbati babar gaba ya ce ka faɗi kowane sharadi ne matuƙar bai saɓa wa addini ba a shirye nake na biyu babu babban tashin hankalin da yake zama na ana nan jin zancen malam garbati zuciyarsa ta sake shiga farin ciki ya kalle sa ya ce ba wai sharadi bane mai tsauri face mara ya san da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kulwa nake so ka bani aure ni kuma na yi maka alƙawarin fitar da kai daga wurin nan malam garbati a take fara'ar da ke kan fuskar shi ta gushe ya dan ja baya yana dubin ire ya ce ashe yanzu ba a taimako don Allah sai idan kana buƙatar wani abu kai ma idan sun sai gyara ya ce to banda abin ka garbati kana tunanin zan fitar da kuɗi na masu yawa ne haka na biya maka bashi har da jari a banza ai ba zai yiwu ba in dai zaka bani auren kuduwa ina tabbatar maka zaman ka anan ya ƙare tare za mu koma ƙauyen dan Hassan da kai malam garba timar da kai ce yiri da kai ya ce gaskiya ba zan iya kuduwa auren dole ba idan bai tsammaci jin haka daga bakin malam garbati ba ya ce wake zancen auren dole yanzu malam garbati kai da kake cikin wannan uku ba haka samu mafita kake zancen ba za ka mata auren dole ba ba fasikanci nake neman ta da shi ba raya sunan ma'aiki da shi malam garbati nan fashi ya jace banda abin kama iro kulwa duka duka nawa take ai kai mata tsufa sai ka mira ce ba mira ko a cikin yaran ka ita ce ta hudu gaskiya ba zan iya aura maka ita ba idan ransa ya ji ya dan baci amma ya dake shi ke nema dole kwantar da kai dan ya saka ransa sosai akan kulwa cikin murya mai kokarin jan hankali ya ce haba malam garbati ya kake magana kamar tashin yanzu sau nawa aka yi aure haka miji ya ba mata shekaru masu yawa ai ta fi samun kulawa ma sau da yawa ma matan da kansu suke kawo masu shekarun gida kada ka yi kanka ka taimaki kanka da yarinya ka amincewa bukata ta mu koma dan Hassan tare da kai Malam Garbati kai ya sake girgizawa cikin rashin gamsuwa da zancen Iro, ya ce, Ba zan iya aura maka ita ba Iro. Na gwammace na ƙarashe rayuwata a nan hannu kuma ga mahalicci na akan da sadaukar da farin cikin ƴata akan nawa. Idan kallon Malam Garbati fuskarsa ɗauke da mamaki, ko kaɗan bai sace haka zai faru ba lalle malam Garba irin su ne ake cewa talaka da faɗin rai tashi tsaye ya ce shi shikenan na baka lafiya malam Garba ta ba tare da dama hukuncinsa ba ya tashi aka mai da shi sala aka rufe gefe ɗaya ya zauna tare da jingina kansa da bango ya rufe idansa tabbas zamanin nan sai mutum ya ce Allah ya sauki taimako ya yi wuya kowa kokarin gyara tukunyarsa yake masu imani da zuciyar taimako kalilan ne har abada ba zan iya sadaukar da farin cikin kulluwa ba idan ne haka ba zan taɓa gafartawa kaina ba yi zancen zuci na sake damtse sa da ambatan Allah. Idan take babu kwari ya bar ofishin 'yan sanda ya burin wurin hawa mota. Ba wasu suka tashi zuwa ƙauyen ɗan Hassan. Wanda ya ƙudurta a ransa ba zai taɓa haƙura da kulluwa ba. Wata shawara ta zo masa wace yake ganin idan ya zai samu cika Me Mejo Umar bayan tafiyar malam duk wani kuzari na jikinsa ya ji yana ragewa tamkar ba soja ba. Ko a cikin sojoji jajirtacce ne wanda baya karaya ko jin kasawa akan dukkan wani abu da ya shafi aikinsa. amma yau akan mace yana jin komai na kwance masa yana jin ina ma mafarki yake ba gaske ba mansa ta canza canzawa da ko a mafarki bai zata ba mansa ta baya mace ce mai nutsuwa da sanyi mai ladabi da biyayya da nuna masa tsantsar so da kulawa a gare sa amma lokaci ɗaya ta canza zuwa wata sabuwar umaima kuma ba sihiri ba ba shafar jinna ba ya zame masa dole ya zo ne da ita na da ita yana da yaƙinin za ta saurare shi a aka ya bazancin zuciyarsa ya miƙe tare shafa sajensa da yake zage da fuskarsa da ya kara masa zama cikakken namiji mai kyau da jini Yana fitowa tsakar gidan sojoji biyu masu jiran fitowar tasa suka yi saurin sara masa. Kai kawai ya daga musu ɗaya daga ciki ya saurin buɗe masa mazaunin baya ya shiga. Kana ya rufe. Motocinsa uku suka jeru suka fita daga gidan. Umi ma hankali kwance ta shigo ma'aikatar tasu kai tsaye ofishin sarar ta Ba bata jira iso ba. Kamar yadda su ukun ba sa jiran iso wurin shiga ofishin juna. A ciki ta samu zilai suna zaune kowace hannun ta ɗauke da ƙaramin mok suna shan shayi mai zafi suna hira. Mata soja, zai ta faɗa cike da zuliya tana kallon Umaima. Sarar ta ce, ko mata kulle ba? Dariya Umaima ta ce, daki nan kafin da san yancin na?" Yanzu na wuce amin kulle. Hannu Zule da Sarar ta suka tafa suna dariya, suka ce da kyau. Umaima hannu ta sa ta ja kujera ta zauna, tana ajiye jakarta akan tebur da ke gabansu. Tana taɓi baki ta ce, ba ku san me gogon yayi ba yau. Zule ta ce, ba mu mu sha. Tana taro hankalinta kan Umaima. Ita ma Sarar ta kallanta ta maida kan Umaima, wacce ta wata dariya ta ce, wai malin ya dauko Amir rigiya ya dauka sihiri ko shafa jinni ne ya ya ta suka saka a tare umai ma ta kwashe komai ta sanar da su ki ce dai baki masa da wasa zalai ta magana cikin nuna bajinta Ummi ma ai ka dan ya gani ma mu je zuwa dai Saratu ta ce yanzu kika fara sanin kanki Ummi ma mu duka kina son rayuwar yanci ke ma ki dama cikin manyan mata ki yi fice ki yi fice da suna dole ki ture wata soyayya Umar a ranki Ummi ma tana gyara zama ta ce tunan neman kwana da ita cika burina shine a gabanin. Sarar ta jinjina kai ta ce, "Kun ga motar da na siya za ta iso jibi." Ta karkata fuskar wayarta zuwa ga Umaima, wacce ta zaro ido ganin dalleliyar mota. Ta ce, "Wow!" Amma gaskiya motar ta haɗu. Sarar ta dariya ta juya wayar zuwa Zulai, wacce tashin farko ta ce, "Nawa kika siye ta?" Dan gaskiya ta tafi da ni. Miliyan 25. Ki musu magana, na tura kuɗi na a kawo mana tare. An gama Hajjaju, Sarar ta yi magana tana dariya. Zulai ta ce, "Ni ma ba za a bar a baya ba, gara mu faso gari tare." Suka yi shewa. Ummi ma shiru tana jin ba daɗi a ranta, tamkar ta muzanta. Aminan biyu za su sayi motar da ita ba ta da halin siyanta. Shi ɗan ya ci gaba da yi mata ba a zuciya, wanda har ta kasa ɓoye rashin jin daɗinta. Fuskar ta ta bayyana haka ƙarara. ba ta ce, bari na tafi ofis, akwai ayyukan da jiya ban ƙarasa ba. Ta ɗauki jakarta ta wuce. Zai da Saratu suka kalli juna suka yi dariya. Ladida na zaune a tsakar gida tare da yaranta su hudu, wanda su suka rage a gabanta, uku sun yi aure. Ta hudun wata mai kamawa za a yi nata. sauran yaran da babu iyayensu mata a gidan suna daga can gefe kowanne na buɗe da wanda suke mama daya. yara biyu maza da kowanne da mahaifiyarsa daban ba su da ɗan ɗaki ɗaya suna tare yaran ladi da kaɗai ke jin daɗi a gidan duka sauran yaran a tsangwame suke hatta abinci sai ta ga dama take ba su mafi yawa daga ciki an sha kawo ƙararsu sun saci abin wani ladi ko a jikinta sai ma zama da take da dinga wa iyar habaici cewa aure auren sa ya saka ya tare yara yan iska Ladidi ba ta nutsuwa sosai a tattare da ita hankalinta ya karkata ga jiran dawowar iro wanda jin sa ya saka ta sauki a jiya zuciya mai nauyi yaran da ke tsakar gida suka so mai masa sanda zuwa yana amsawa da yawa. ladi da kallon hadarin kaji ta masa zuciya tana sake jefa mata zarginsa lafiya ke min kallo haka ladidi tsaki ta ja ta ce kai ba kallon nawa kai ba ya kai kasan ina kallon ka ina bincin banza mara gaskiya kawai Bana sa rashin mutunci ba ladidi ki fita ido na tashi ta yi tsaye gabansa zanin na neman salibewa ta gyara su da ce ba za ka ga rashin mutunci ba ma sai ka ce aure ka je nema kura tsaki ya wuce ɗaki yaran na bin su da kallo Don su yin abin kunya a gaban yara bai dame su ba duk rashin mutunci ladidi akan idan yara take zuba wa ido shi ma kuma baya raga mata sau tare wata rana idan suna yi yaran har ya su Ladi da ta dinga tsine musu tana aibatawa idan kayan jikinsa ya so mu cirewa ya rage daga shi sai gajeren wando ko kwana abincin da ke ɗakin bai kalla ba ya fito yana kwalawa ɗaya daga cikin yaran kira yaran ya tawo yana tsayuwa gabansa ba ladabi na tunanin ya su na Doki bokiti ka ɗebo min tsaftataccen ruwa ka kai min banɗaki ladida zumbar ta miƙe tana kama baki ta ce la yau ni ladida na ga abin da ya fi ƙarfi na yanzu idan abin da ka je ka aikata kenan ka gama da aure-auren yanzu taushe mata ka koma yau na bani ni ladidi ya sun kuwa ba za ka ɗebo cuta ka ƙaƙaba min ba wayyo ni ladidi na shiga uku ira ya zama kwarto yaron kowa ido a kanta maganar ta so saransu sosai idan a fusace ganin za ta zuba masa da mutunci a gaban yaran sai ce ke ladidi bana na son iskancin banza da rashin mutunci ki shiga hankalin ki wallahi mugu harara ta watsa masa tace ta bar kunya dama an ce da hauka ake nade ta wallahi ka ji kunya kuma kai asara gaje hakuri ranka lalata tir da kai ta tofar da yawo ira ban zai da ita ganin idan ya tsaya biye mata bata lokaci zai ya wuce ban dakin da ke tsakar gidan ya bata tana musifa da mita tare da jifan sa, da mugayen kalamai ba kunya ko tunanin tana koyar da yaranta muguwar ɗabi'a idan wankan sai ya fito shiga ɗaki ya sake shiga cikin koriyar shadda wacce tun sallar Bani da ya saka ta bai sake sawa ba sai yau ya dauko hula ya saka ya zara sa masu kyau ya fito yana karkaɗe riga ladi da sa ta yi zuciya tana bugawa da ƙarfi tamkar za ta yi tsalle ta fasa girjinta ina kuma za ka sake zuwa inda kika aike ni yi magana yana yin hanya fita ba tare da ya koma ta kanta ba ko ya saurari maganganun da take ladi da shari'a kala kala ta dinga dannawa a tsakar gidan ta kasa zaune ta kasa tsaye sai faman zirga zirga take tana saka da warwara Kullum ana kwance a ɗakin ta shiru tana tunani da nazarin rayuwa. da su jiyo sallamar yaro a tsakar gidansu. Tashi ta tsaye ta fito, a tare suka fito da Umma Habiba, wacce ita ma sallamar ta ji da fito. Wai ira ne yake sallama da kuluwa Gaban kulwa ne ya faɗi. Ina cikin mazan da suka saka mata ido sosai a ƙauya. Za ta iya cewa ta cikin mazan da ke cewa suna santa, babu wanda ya kai ira naci da kallon masifa. Yaron ta cewa, ka je ka ce masa ba nan. Umma Habiba ta yi saurin cewa a'a, je ka ce masa tana zuwa. Yaron ya juya ya fice. kulwa kallon umma biyu ba ta yi a raunani umma biyu ba ta kalli kulwa ta ce ba a haka kulwa ba ki san me ke tafa da shi ba wataƙila kan maganar malam ne in kin manta waye iro kowa ya shirya sa ƙauyen nan fa da rowa ba zai taɓa taimakon malam ba sai idan shi ma hanyar da ya rima halar ya biyo ita shi ma zai biyo umma biyu ba ta yi saurin girgiza mata kai ta ce yana da kyau ka dinga kyautata wa bawa zato ba kyau mummunan zato saka hijabin ki je ki ji me ke tafa da shi kulwa tsananin biyayya daga iyayenta da sanyin halinta ya saka ba za ta iya wa umma habiba musu ba Ɗakin da ta shiga ciki babu ƙwari ta sanya hijabi ta fito. Idan yana ganin ta, fara'ar da ke kan fuskarsa ta faɗaɗa. Yana binta da kallo mai cike da tsananin sha'awa, yana jin tamkayyar rungume ta. ba bata dago kai ta kalle sa ba, kanta na sunkuya a ƙasa ta ce, "Ina wuni?" Lafiya lau kulwa. Yana magana yana washe baki, kyawunta na sake jara a gare ta. Ya ɗan ja numfashi ya ce, "Da sana kai wa Malam Garbati ziyara." Bata san sanda ta dago kai ta kalle sa ba. Gani yanayin da ta yi daga cewa ya ji gunsa, ya saka ya mare shi fuska ya ce amma yanayin da na gasa wallahi ba daɗi malam garbati yana cikin hukuba ya rami, ya canza kamar ni kaina da farko ban gane yasa ba a takaice ma ko da iwon sa na fara cin karo da shi ana jibgarsa kulwa ta ya saka wanke fuskarta tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sarki malam zuciya tana shiga wani irin yanayi na bakin ciki da tsananin tausayin mahaifinta ki daina kuka kulwa in dai mahaifinki ne idan kin so yau ba zai ƙara kwana a can ba kallon ila ta ce dan Allah kada kai maka ce sai na baka kaina zaka fito da shi dan Allah ka taimake mu ba tare da ka buƙaci fasikanci da ni ba kai iri girgiza ce ko kusa ba shi zan nema ba ni auren ki nake sani idan kin amince da aure na yau din nan zan sa fito da malam garbati kulwa zuciyarta ta yi rauni wurin sance ceton mahaifinta aure ne ba zina ba za ta iya sadaukar da farin cikin da ta rayu a gidan iro komai munin halinsa ta kubutar da mahaifinta a take ta ce na amince zan aure ka don Allah ka fitar da mahaifina Dariya ire ta farin ciki ya ce, Ai, ba ma bashin da ke kansa kaɗai ba zan biya masa ba, har jari zan bashi. Amma ki fara mana da ƙaurin za ki aure ni, don wallahi idan na biya bashi aka fito da shi kika canza magana. Ba zan ƙyale ki ba sai dai ya koma inda ya fito. Kulwa tana share hawaye ta ce, Ni alƙawari zan aure ka wallahi. Baki iri ya washe ya ce, Ki zo yanzu mu je gunsa ki sanar da shi daga bakinki za ki aure ni. Idan ya nuna amincewarsa ni kuma zan biya bashi mu dawo tare. Kulwa ba musu ta amince ta ce bari ta shiga gida ta sanar da Umma Habiba. Ire ba bayanta da kallo yana lasar baki, yana dariya. Ji yake kan biya taka rawa murna. Cikin sai kulwa ta shigo gidan nasu, amma bibi da ke zaune kan tabarma ta yi jugum. Ciki da fargaba da son kyautata zaton abin da yake tafa da iro. Bata ci shigo kulwa ba, saboda nisan tunanin da ta shiga, sai muryarta ta fargar da ita. Amma za mu je tare da iro kura don a fito da malam. Umma bibi ta yi zumbur ta miƙe ta ce, "Da gaske yake kulwa?" "Eh Umma, ya ce zai biya duka bashin da ake bin sa, kuma ya bashi hadda jari." zazzan farin ciki bai yana kan fuskar Umma Habiba. Ta daga hannayen ta sama ta ce, Allah mun gode maka, don wannan yin ka ne. Kulwa aranta ta ce, shi ma dai ba don Allah zai yi ba. A zahiri ta ce, Umma na tafi. Tsaya kulwa, ba zan bari ki tafi daga ke sai shi ba, hakura. Bara na sako hijabi na mu tafi tare. Kulwa bata musa ba, ita kanta ta fi son tafiyar tare da mahaifiyarta. Ba ta son ko kaɗan ta keɓe daga ita sai ɗa namiji. Musamman yanzu da Yarima Haladu ya nuna zalamarsa a gare ta. Take sake jin tsoron maza. Ba jimawa Umma Habiba ta fito sanye da hijabi ta ce, "Mu je." Kulwa ta gaba, Umma Habiba ta biyo ta a baya. Idan ya tsaya waje ya jingina da garin kofar gidan, ya harda hannayensa akan kirjinsa. Fara'ar da ke kan fuskarsa ta kasa boyuwa balle gushewa. Ji yake tamka a cewa za a daura aurensa da kulwa, ya kwana kwasar gara. Ganin sun fito tare da Umma Habiba, ya saka ya sauke hannayensa ya gaishe ta, ta mai masa da gaisuwar. Sanin ya girme ta kuma da abin hannunsa. Mutan ƙauye suna girmama sa. Bai amsa gaisuwa Umma Habiba ba, sai murmushi da yayi. ya kalli gudu ya ce tare za mu je ne kai ta daga masa umma bibi ta ce wannan taimako da za ka yi mana Allah ya biya ka da alkhairi Allah ya haskaka gaba da bayanka babu komai umma ai an zama daya umma bibi san bata fahimci zancen nasa ba suka bar gidan zuwa wajen gari inda za su hau mota umma ma zaune take a ofishinta ta kasa aiwatar da wani dogon aiki files uku a gabanta ko ɗaya ta kasa gama dubawa zuciya take jin na shiga wani irin bacin rai tana jin ta muzanta cikin ƙawayenta ko kowacensu za ta iya siyan mota miliyan 25 saɓanin ita da akaunt ɗinta ba ta da kuɗin da suka haura naira miliyan goma biyan da ke hannunta ta ajiye akan takardar gabanta ta ɗora gwiwoyinta na hannu biyu akan teburin da ke gabanta ta tallafa kuma kumatinta ta rantsa idanta tana zancen zuci umi ma kina da kyau da aji da surar jiki mai kyau wacce daga zalai har saratu babu wani abu da za su nuna miki lokaci yayi da ke ma ya kamata ki fito ki tsaya da kafafunki ki daina tsayawa da ki daina tsayawa ɗan namiji yana juya daga akalar rayuwarki idan da ta buɗe suna sauka akan agogon bangon da ke manne lokacin tashin ta yayi goron numfashi ta sauke tana jin haushi na rashin aikata komai yau files ta kwashe ta haɗa agu ɗaya ta ɗauka za ta je da su gida ta duba ba tare ta tsaya gyara ta ko fesa ta rari ba yau ta fito ofishin nata ko sallama bata ta tsaya yi wasu zale ba ta nufi ma'ajiyar motarta sun hango ta sarar ta kalli zalai ta ce mutum ne fayo ta shaƙa zancen mota dariya zai ta ce Yau ta sake zagewa ai, ta kwato wa kanta yanci. Mace kamar Umai ma a ce tana tsayawa namiji yana juya ta? Ni ma abin da na gani kenan ba. Sarar ta faɗa tana taɓe baki. Zalai ta ce, uhm, "Kin ga mu tafi, ina da appointment an jima." zarar ta yi dariya suka yi shewa. Umma Habiba da Kulwa kowace cikin su ta cike da zulumi na tunanin yanayin da za su tarar da Malam Garbati. Sai dai tunda tare da shi za su dawo, nutsuwa ke ziyartar zuciyarsu. Sun yi garin kura lafiya, wanda kai tsaye police station suka nufa karan farko tsawon rayuwar umma habiba da Kuduwa suka zo ofishin yan sanda ganin su sanye da uniform fuska ba fara'a ya sa tsoro shigar su yanzu malam garbati da yan mutanen da yake rayuwa wanda ganin su kadai ya isa ya burge da mutum wani ɗan sanda ne ya fito daga sel yana goge gumin da ya tarar masa a goshi hannun sarki da katuwar sanda ya ce yau ya ji ku Ƙaramin dan iska gobe zai sake cin hakkin wasu ba kullum mun faduwa gaba ta ji gefen kanta na sarawa tashi ɗaya zuciyarta ta raya mata malam garbati yake nufi umma bibi ita ma kai ta dafi ta shiga sallar lami ira duban ta yace ki kwantar da hankalinki umma yanzu zan yi magana da su a fito da shi kai ta daga masa tana jin wani irin girman sa na ganin zai taimake sa a fito da mala DPO ya buga ci gani aka masa iso sa ira ya sanar da su cewa zai biya bashin DPO tura masa takardar lissafin kuɗaɗen da ake bin sa naira dubu hamsin da ɗari hudu da naira tamanin idan kai jinjina wanda kulafacinsa na san auren kulwa babu wanda zai saka sai fitar da kudaden nan hannu ya zira a cikin aljihunsa ta ce yake kirga kuɗin ya kirgo dubu hamsin ya ajiye a gaban dpo ya zira hannunsa a ɗaya aljihunsa da yake ajiye kananan canji ya fiddo su ya zaro ɗari hudu da tamanin ya ɗora a kai dpo sai ya saka ya jawo kuɗin ya kirga ya ga sun cika ya duba ire ya ce kuɗin sun cika za mu sake sa yanzu su kuma za mu kira su amshi haƙƙinsu idan ya jinjina kai yana jin aurensa da kulwa ya zo Malam Garbati wanda ciwon baya da yunwa ya saka shi mugun galabaita ya kwanta a ƙasan simintin da ke malala a cikin salɗin. ɗin ya ji ɗan sanda na ce masa ya fito mamaki ya kama sa ba dai irin ya sake dawowa ba har abu da kuwa ba zai amince wa buƙatarsa ba haka ya fito na dafa bango saboda bayan su da ke wani irin kwankwatsa kamar ana sararsa idan kulwa da umma habibu ya sauka a kansa mugun sa ya shige su a tara haɓa ya yi malalu kan fuskokinsu malam Bati sai da ya ƙara saurin kanta ya gansu wata ajiyar zuciya ya sauke yana jin sanyi ya ratsa zuciyarsa na ganin su wanda ya ji kamar ya yi shekara bai saka sa a ida ba. Kulwa, ya kai kuka zo nan, wa ya ba kuɗin mota? Umma bi ba hawayen da ke kan fuskar ta sa hannu ta share. Ta ce, Ire ya taho da mu, kuma ya biya dukkan bashin da ake binka, mu tafi gida. Malam Garba ta jaye baya, ina kallon Umma Habiba, yin fuskar sa na nuna ɓacin rai. Ya ce, Amincewa kika da ƙudurin sa Habiba? Kallon rashin fahimta ta yi masa, Kulwa ta ce, Kulwa ce ta yi saurin cewa, Umma ba ta san komai ba, ni na amince zan aure sa malam. a tare umma bibi da malam garbaji suka kalle ta kulwa ina ganin ki mai hankali me yasa zaki amincewa sa kina so ki ce min auren biyan bashi zaki duk da kunya irin ta kulwa amma yau ta cire ta ta sunkuyar da ke kasa ta je saboda ina son sa malam na san ba gaskiya bane kulwa ba kiya san iro idan kina son sa ba za ki furtawa ba kin amincewa auren sa ne don ki kubutar da ni amma ki sani ba zan taɓa bari rayuwar ki ta lalace ba ki rasa farin cikin ki ni uba ne ni ya kamata na sadaukar miki da farin ciki na da dukkan rayuwata kulwa ba ke ki sadaukan mun da nake ba kulwa sauran karsuwa ta gaban malam tana haɗa hannayen da biyu guda alamar roƙo ta ce don Allah malam ka amince na aure iro na yadda a cikin zuciyata ina son sa zan aure sa murmushin da kai ji malam garbati ya ce ke yarinya ce kulwa. amma iri ba mutum da zan so aura ba ne matar saladidi ma ba za ki iya da ita ba dukawa ta yi ƙasa ta saki wani irin kuka mai rauni da taɓa zuciya ta ce malam farin ciki na ba zai taɓa ci gaba ba kana rayuwa a nan auren ira kuwa raye nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne Allah zai shige min gaba dan Allah ka amince kar ka sake cewa a'a Malam Garbati har cikin sai yake jin kukan kulwa badan zuciya da ruhin sa na so bai ce na amince kulwa Allah ya sa zaqul alkhairi ya shige miki gaba ya tsare ki yi miki albarka Uganda ta tsayar da shi ta miƙe tana jin sanyi a ranta na mahaifinta zai koma gida idan ya fito daga ofishin DPO wanda sai da ya amshi cin hanci yana fitowa maganar malam Garbati ta ƙarshe ta sauka a kunnuwansa ya ka amsa an masa kyauta maka ita hukunsa yana washe baki miji umar da musa ta yau ta zarce ta kullum abinda umi mata aikata yau don jin tabbacin babu shafar jinnu ko sihiri a tattare da ita su suka ƙara damuwarsa taron da suka yi yau zai iya cewa mafi yawa daga cikin maganganun bai fahimce su ba don hankalinsa baya tare da su abu ɗaya ya riƙe aikinsa da aka basa na shugabanta wani hari da za a kai wa 'yan ta'adda na yankin zamfara da katsina mutum uku suka so a basa aikin duba da za a samu alkhairi mai yawa muddin aikin ya tafi daidai sai Allah ya sa aka zaɓi mai jo Umar duba da sa kan aiki shi da saura mintuna yi barogon aikin sa wanda ya umarci direban sa su tafi gidansu yana buƙatar ganin mahaifinsa ya rage nauyin da zuciyarsa take masa alhamdulillah to in zakar gida anan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na takwas ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci da yi sharing a group groups ɗin ku na WhatsApp da Facebook Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.